'yar shekara 22 fara mai madaidaicin tsayi rukayya da wuri ta bar makaranta sai dai kuma basirarta da kyaukyawan aikinta ya sanya mutane na tunkararta domin ta musu aiki na kai shekara bakwai ina kwalliya amma sai yanzu ne abun ya bunkasa saboda yanzu ne ake samun kayan aiki na zamani kuma da yadda zamani take tahiya na farko da ina kwalliya ina gomaji ina dar mundiko ina sa fosil ina efilashi da dai sauransu wanga aiki a kana kiki koye shi ban yi karatun shi ba dai ni kuma wani bai koya mini ba kawai dai baiwa dai ce ta ubangiji Akwai sana'o'i da dama da matasa ke yi wa'anda ba dimun ba ne na su samu biyan bukata, amma a wajen rukayya lamarin ba haka yake ba, domin ko ita kam da dukiyar hannunta take jari don aiwata sana'ar yin kwalliya. alhamdulillahi saboda lokuta da dama ana samun amfani wanda bai da misali ina yi wasu abubuwa da dama ba sai na dibin mamata ko babana su mini ba ne ke ma kaina wasu ma sai ma dai in taimaka ma Rukayya Habibu a gida take aiki ta ko'ina kuma ana buƙatar aikin nata, bale ma idan za a wasu sabgogi kamar aure suna da makamantan haka. To babu lokacin da ba a yi, me amma in an ga ce vacance saboda akwai yawan armatayya ko kunshi ko kuma sallah haka ko kuma kamar haka rantari alhamdulillah ana samu. Bisa gamsuwa da kwalliyar da Rukayya ta wa wata mata ta nuna jin daɗinta inda ta ce. Rukayya ta taɓa mini kwalliya ba sau ɗaya ba su biyu ba bancin ni kuma tana yi ma ni da dama sannan kuma ana yabo kwa. Da in ta mini kwalliyar matan masauran duk wanda ya gani dai sai ya tambaya wayan maka. Eh ta iya kwalliya sosai. Misalin Rukayya Habibu tamkar abun koyi ne na samun cin gishin kai ga 'yan mata na dogon dutse kai har ma zuwa ƙetare.